bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba garin Alhamis yau sha hudu ga watan Zulqa'da hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil tsayyib wa rafi'il kalimar tsayyib wallafar shurin malamin nan al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi بن ibn بكر al قيم الجزية رحمه الله تعالى أولا شيء درس منا 140 a 120 120 a cikin wani littafi da kuma muna muna cikin babin fasili na 23 wanda yake magana akan azzikir azzikir alladhi yudfa bihi Dainu wa yurja qada'u wato zikirin da yake magana akan abinda da shi ne Allah zai raba mutum da bashi kuma a yi fatan samun wato biyan wannan bashi ya kawo mana addu'a guda ɗaya daga cikin jami'u tirmidhi hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda yake cewa wani anna mukataban wani bawa da aka rubuta masa kudin fansa ja'ahu ya zo wajen sayyidina ali fa ya yace da shi inni ajistu an kitabati na kasa biyan kudin da aka rubuta min fa a inni ka taimaka min sai annabi النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى يتشرشي ألا أعلمك كلمات علمني هن minna الله صلى الله عليه sallam yanzu ba na koyar da kai wasu kalmomi ba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya koya mun su law kana alayka mithlu jabal da a kanka akwai bashi kwatankwacin dutsen uhudu addahu Allahu anka sai Allah ya biya maka qul ka ce Allahumma kfini bi halalika an haramita ya Allah ka isar mini wato ka bani abin da zai ishe ni na halal an haramika in bar haramin haramun dinka wa a'inni bi fadlika amman siwa wa aghnini bi fadlika amman siwa ka kuma wadatar da ni da falalarka ga barin wani wanda ba kai ba qala tirmidhi hadithun hasan tirmidhi yace hadisi ne wanda yake mai kyau wannan shine hadisi guda ɗaya da da ya kawo mana a cikin wannan babin a banda shi akwai hadisai guda biyu da za a iya karawa a cikin babin akwai hadisin da imam bukhari ya rawaito hadisi ne dogo hadisin anas ibn malik wanda ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin badar yana yi masa hidima anas ya ce a cikin hadisi yake cewa fa kuntu asma'uhu kafiran yaqulu اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أنا تيتي حين كتنشي sautari ina jin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya Allah ina neman tsarinka min alhammi wal hazan daga damuwa da bakin ciki wal ajzi wal kasal da gajiyawa ko gazawa da kasala wal bukhli wal zuhud da ainihin rowa da tsoro wa zala'id daini da nauyin bashi wa galabatin rijali da rinjayen mazaje wani hadisi ya kunshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga wasu abubuwa waɗanda idan suka tattaru ga mutum za su hana mishi nutsuwa za su hana mishi kwanciyar hankali daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci zala'idai wato bashi ya yi wa mutum katutu bashi ya taru akan mutum kuma ya rasa inda zai sa kansa ya rasa abin biya wannan shine bala dai ɗalibi yana neman Allah ya tsare shi daga irin wannan sauraka kaga addu'a ce ga wanda yake fatan ubangiji ya bashi abin da zai biya bashi ilaina in yana da shi kuma ubangiji ya tsare shi daga cin bashin da zai addabe shi bayan wannan akwai hadisi na anas shima wanda alhafiz tabarani ya fitar da shi da sanadi mai kyau daga anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li mu'az ala u'allimuka du'a'an tad'u bihi law kana alayka mithlu jabal uhud daynan la addahu Allah anka qul ya mu'az اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك ولا تشي الدعاء آه، أنا السمالك إكتي manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa mu'az dan jabal yake cewa da shi ala du'a du'a'an tad'u bihi bana koya maka wata addu'a ba wace zaka rika addu'a ka rika roƙon Allah da ita law kana alayka mithlu jabal uhud daynan la addahu Allah anka da ace akwai bashi kwatankwacin dutsen Uhud a kanka da Allah ya biya maka qul ya mu'az ya kai mu'az ce Allahumma malikal mulki tuktil mulka man tasha ya Allah mamallakin mulki kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wanda ka ga dama wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka ga dama wa tudillu man tasha kana kaskanta wanda ka ga dama biyadika alkhairu alkhairi yana a hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne bisa ga komai rahmanar duniya wal akhirah ya mai yin rahama a duniya da lahira wa rahimahuma mai jin kai a duniya da lahira tudihima man tasha'u kana bayar da rahamarka ko kana bayar da duniyarka da lahirarka ga wanda kaga dama wa tamna'u minhuma man tasha kana kuma wato hana wanda kaga dama duniya da lahira irhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwa kai min rahamar da za ta wadatar da ni neman rahamar waninka wani hadisi ne kamar yadda babarani ya jau abinan al-munziri cikin at-targhib wa tarhib ya jawwada isnadinsa isnaduhu jayyid Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya ce hadisi ne hasan so muka ɗauki waɗannan addu'o'i biyu za mu haɗa da addu'ar da ya kawo dukkan su addu'o'i ne ingantattu ga wanda yake ƙoƙarin gujewa na bashi ko kuma wanda bashin ma yake kansa yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke masa nauyin da yake kansa na bashi yana iya lizimtar irin waɗannan addu'o'i a lokuta da ake sa ran karɓar addu'a a cikinsu musamman a cikin salloli akwai banda su akwai ruwayoyi da aka samu amma waɗanda ba su duk ba su inganta ba akwai hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin sunan abi dawud da kitabun da'awatul kabir na bai haƙi hadisi ya dogo na abu sa'id al-khudri wanda shi hadisi ne bai inganta ba shi ba ya kunshi addu'ar da ake amma ba su inganta ba akwai hadisin aisha wanda alhakim da waninsa suka fitar shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni a sanadinsa akwai alhakan ibn abdullahi al-aili wanda hadisansa imam ahmad yana cewa a hadisu ko kullu kulluha mawdu'a hadisansa duk na ƙarya ne akwai hadisan ko na hadisi na mu'az amma shi ma bai inganta ba wanda da suka inganta su ne waɗannan hadisai guda uku waɗanda ko da ɗaya daga cikinsu aka samu ya wadatar kamar da muka ce bashi ba wani abu ne da ake so ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta tsawatarwa game da shi abu ne da sai ya zama larura shi kuma wanda zai ba bada bashi taimako zai da mai da bashi taimakawa yake da haka shi kuma wanda ya karba sai ya fahimci wannan taimako aka yi masa ya yi kokarin sauke wannan bashi da yake kansa kai ya yi sake har ya mutu wannan bashi yana kansa bai biya ba musamman in yana da ikon biya ya biya akwai hadisai da yawa da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake gargadi game da bashi yake jan kunne da gargadi da tsoratarwa game da sha'anin bashi ciki akwai hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tukhifu anfusakum ba'da amniha kada ku tsoratar da kanku bayan kun samu nutsuwa da kwanciyar hankali kan ku jefa kanku cikin tsoro da firgici bayan kuna kuna kuna zaune lafiya qalu sahabbai suka ce wa ma za ka ya rasulullah ta yaya za mu jefa kanmu cikin tashi tashin hankali da rashin kwanciyar hankali qala addai ta hanyar bashi dan kana zaune lafiya da zarar ka cajibo bashin da ka tabiya ka jefa kanka kuma cikin tashin hankali ba su taɓa samun nutsuwa ba wani hadisi ne sahihi abu ya'ala da alhakim da albayhaqi sun ruwaito shi akwai hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala aljanna الغلول والدين والكبر wanda ransa ya rabu da jikinsa da gangar jikinsa wato wanda ya Allah ya karbi ransa wa huwa bari'un min salat baya tare da abubuwa uku ya kubuta daga abubuwa uku da kalan janna wanda zai samu shiga aljanna al-ghulul wato cin amana cin amanar dukiya a bashi amanar dukiya ya ci ya kubuta daga wannan sai wadainu da bashi kubuta daga bashi wal kibr da kuma girman kai wanda duk ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda uku to ya samu tsira a gurin Allah subhanahu wataala wala hadisi ne sahihi Tirmidhi da Ibnu Majah da Ibnu Hibban da surwato shi da al-Imam al-Hakim Abu Abdullah cikin Mustadrak kaga shi ma yana nuna cewa bashi wani abu ne wanda yake da hatsari da duba ka ga yadda aka hada shi cikin jerin gwanan wasu miyagun laifuka aka hada shi da cin amana ta kudi wato eh, abinan eh, alhulul kamar zamba ne cikin aminci alhulul a baka wani abu na ajiya na amana ko na hukuma ko na wata kungiya ka cinye wannan abu ko ka ci wani abu daga ciki ka ɗebo wani abu daga ciki ba tare da izini ba wani shi yake cin alhulul man zalla ya ati bima zalla wa man yaghlul ya ati bima zalla yawmal qiyamah wanda duk yayi irin wannan satar zai zo da wannan abin da ya sata yana dauke da shi ranar gobe kiyama wato kaga ma'ana dai akwai tonan sirri akwai tonan asiri akwai hadisin samura ibn jundub radiyallahu anhu yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama فقال ها هنا أحد من بني فلان wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin sahabbai da samura yana mana huduba samura ibn jundub yake cewa sa annabi ya tashi cikin mu yana huduba sai yake cewa anan akwai wanda ya fito daga kabilar banu fulan to kabilar suwa ne falam yujibu ahad ba wanda ya ansa masa ثم قال هنا أحد من بني فلان أقول لي Kaza قبيلة كذا يبقى سنة وتقبيلة falam yujihu ahad ba dai wanda ya ansa masa qala ha huna ahadun min bani fulan annabi ya sake bai mai tambayar akwai wani da ya fito da kabila kaza فقام رجل فقال أنا يا ana الله wasan da ya yasa bai tashi da farko ba da kila ko yana jin tsoron wani abu suka yi ka a tajime shi da ya ji tambayar ta yawa sai miki ya ji harsun lagani ko kuma bai ji ba wani wanda ya je ya taba shi ce manzo Allah fa tambaya yake ko ya ji sai ana ya rasulullah sai annabi ya tambaye shi ma mana'aka an tujibani fil marratayn ulayayn me za a karo na farko da na biyu kake an samu sai mutum ya ce inni lam anwi bikum illa khair annabi ya ci gaba da gaya masa kenan ya ce inni lam anwi bikum illa khair ba abin da ne niyya in yi muku sai alkhairi wato ya ji tsoro kamar yadda na ce kada ko wani abu ne za a yi wa kabila ana neman su ido rufe ya ce gani nan kashi shi ya bushe saboda haka sai ya noki to da annabi ya yi kira sau ɗaya sau biyu a an zo na uku sai ya haƙure da nuna kanta ya yi to ya baka an samun ba ba abinda na kimiyya da ku sai alkhairi inna sahibakum ma'surun bidaini akwai wani dan uwansu da ya rasu sai annabi yake gaya musu cewa to dan uwan ku fa yana can an tsare shi saboda bashi falaqad ra'aytuhu adda anhu hatta ma ahad yatlubuhu bi shay amma na yi mafarki an biya masa har ya zan babu wanda yake bi shi komai wato yana gaya musu an tsare shi saboda bashi amma an nuna min cewa za a biya masa zai samu kuɓuta saboda haka yake gaya musu don a samu a je a biya mata shi kuma ya samu kuɗi kaga ashe idan mutum ya mutu da bashi to za a ɗaya da shi sai an biya mata bashi sannan a sake shi wani hadisi yana cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i da mustadrak na hakim a mustadrak na hakim yana cewa inna sahibakum hubisa A labarin jannati bidainin kana alai dan uwanku an tsare shi an hana shi shiga aljanna saboda bashin da yake kansa kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su labarin wani abu da Allah ya nuna masa wanda zai kasance aljanna za a shige ta bayan tashin alkiyama bayan an yi hisabi sannan za a shiga aljanna amma a Allah ya kan nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zai faru kafin a shiga aljanna saboda haka shi wannan kaga ya samu bushara ta aljanna annabi ya gan shi an dakatar da shi cewa kai ka mutu da bashi baka biya ba to amma kuma ƙarshen yadda ƙistar ta kasance an biya masa bashin ya shiga aljanna to abinda da yake wa hadisin cewa Habashi na iya sawa mutum ya yi jinkirin shiga aljanna kuma guri ne da za ka yi ta zubuɗi ka ga wanda kuke tare wani ma kana ga kafi shi dagewa ka ga ya zo ya shiga yi a ce tsayacen ka san irin wannan tsayacen ɗin ko a airport wanda ya samu ta zuwa ko airport ta zuwa ta shiga kasa aka karɓi wasu ɗin kowa aka buga mata aka ya wuce kai aka ci koma can ka jira Eh aka ci to to menene masu zuwa china ne sun sani sai ka ji cewa to ko wani laifi ne ko za a ko bai da ni to bare kuma aljanna an gama komai kana ci cewa ka fita yanzu sai aljanna watakila ba, ka hango dabdalar da ake kai a zo a ce kai dakata akwai sauran lissafi kaza!" kaga kaga wani tashin hankali ne a wata ruwayar annabi yace fa in shaitun fafduhu idan kuna gani kuna ga kuka ga dama kun ga dace to ku fanse shi wa in shaitun fa aslimuhu ila azabillah in kuma ban san shi ku dace a tafi da shi azaba wato wannan shi tace shine alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu dan uwanku da ya mutu ya cancanci shiga aljanna amma Allah ya nuna mun za a tsare shi a babin aljanna ina gaya muku ku fanshe shi domin ya ku shiga aljanna kun ka iyali su tare to amma dai a ƙarshe annabi ya Allah ce ya nuna masa cewa Allah ya nuna masa cewa za a samu wanda aka fanshe shi wanda shine dalilin da yasa ya ce wa mutumin ba abinda nake nufi da kusa alkhairi domin ka muku wani labari wanda zai taimake ku taimake ran uwan fa qala rajul sai wani nan wani nan take sai wani mutum ya tashi ya ce alayya dainu ni na dauki bashi zan biya فقضاه لبيامته حديث ني الحاكي لتصحيح على شرط الشيخين وحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي كي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يخضع عنه وترم مؤمني ana dakatar da ran mumini saboda bashin ta ce an biya masa gare da yake da wancan hadisi wani hadisi ne shi ma imam ahmad da tirmidhi sun ruwaito shi tirmidhi ya hassana shi kuma ja da ibn hibban shi nafsul mu'min mu'allaqatun ala mu'allaqatun za a dakatar da ran mu'mini matukar akwai bashi a kansa haka na ibnu maja da azbayhaqi sun fitar da wani hadisi wanda yake da kyakkyawar taltala daga suhayb khair radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin tadayana daynan wa huwa mujmi'un ala alla yufihi iyyahu laqiya Allah sariqan duk mutumin da zai ci bashi amma a zuciyarsa lokacin da yake karɓar bashin yana niyyar in ya ci ya ci banza ba zai biya ba annabi ce to zai haɗu da Allah ranar gobe kiyama a matsayin ɓarawo sauraka cikin dandazon barayi za a shi kaga akwai matsala ibnu maja haka da ya fitar da wani hadisi daga abdullahi dan umar da isnadi hasan shi ma nabi yake cewa man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laysa thamma dinarun wala dirham wanda duk ya mutu ana bin shi dinari ko dirhami wato ana bin shi kudi naira ko dala ko euro ko sefa sai ya mutu ba a biya ba bai biya ba ba a biya masa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka je lahira a cikin duki a cikin kyawawan ayyukansa za a dauka a biya wannan bashi a can lahira babu dinari babu dirham to babu naira babu dala babu kudi da za a biya wannan bashi sai ayyukan mutum kuma a wani lokaci mutum ko biliyan nawa zaka bashi yana ganin aikin ka ba zai karba ba sai a bashi da ta wannan me zai da shi zai je zai wani abu zai wani abu ne da biliyan a lahira ba eh? zai nuna biliyan mala'ika ko eh? amma hasana din su ne su ake su saboda ka wannan da shi zai biya ah, haka nan tabarani a cikin almauja musabir ya fitar da wannan hadisi na abdullahi dan umar da wani lafazin yana cewa ad-dailu dainani bashi iri biyu ne faman mata wa huwa yanwi qada'u wato bashi iri biyu ne ko kace mutane iri biyu ne dangane da bashi wanda ya mutu yana ya ci bashi ya rubutu yana niyyar ya biya bai iya biya ba fa ana waliyuhu to ni ne zan biya masa wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda kuma ya mutu amma a zuciyarsa ba ya da niyyar biya fa zaka alladhi yu'khadhu min hasanati to wannan za a ɗauka daga cikin ayyukansa laisa yau mai izin dirhamun wala dina a ranar lahira ba dirhami ba dinari ba kuɗi wanda mutum zai yi dukiyar zai biya da su saboda tsananin sha'anin bashi annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sanda ma ya daina yi wa wanda ya rasu ana bin shi bashi bai biya ba sallah nabi sai ya ce idan aka ka irin wannan sai ya ce to yana da bashi sai annabi shi ku musu sallah wa ɗan'uwan ku ya nuna wa sahabbansa hadarin cin bashi a kibiya har mutuwa ta samu akwai hadisin Abdullahi Muhammad ibn Abdullah bin Jahsh radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana rasulullah qa'idan haythu tudau al-janaiz nabi ya zauna inda ake kawo janaiza a yi mata kalla akwai nan kusa da abin da a annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu inda ake cewa babu nisa jihatul baqi can bangaren bangaren baqi da wannan kofar ta nan a nan da ake aje gawa a yi sallah in an kawo sai aje ta nan sai a yi sallah sannan sai a tafi da ita baqi abin shine za ke ce gurin babu nisa to annabi yana zaune a nan gurin farafa ra'sahu qibala as-sama sai ga annabi ya daga kansa sama sannan sai ya yi kasa da ganinsa kowa ba a yada hu ala jabhati sai na bai ɗora hannunsa a kan goshinsa faƙala sai ya ce subhanallah subhanallah ma unzila min at-tashrif subhanallah subhanallah irin wannan tsanani da aka saukar irin wannan tsanani da aka saukar a cikin manzon Allah yana faɗa wannan magana a ah, yana sahabi ce sai muka tsorata muka yi shiru muka yi tsit ba wanda ya cewa annabi komai ba su tambaye shi ba shi kuma ya kara ce gaya masu komai ba sai da kashe gari sai shi wani muhammad ibn abdullah sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah mat da zai nazal wani tsanani ne ya sauka wanda muka ji jiya kana subhanallah sai yake cewa fiddai wani abu ne na tsanani ya sauka dangane da bashi wallazi nafsi bi yadihi annabi ce na rantsi ga wanda raina ke hannunsa law qutila rajulun fi sabilillah da za a kashe mutum wajen yaki dan ɗaukaka kalmar Allah thumma asha sannan ya dawo duniya thumma qutila sannan a kashe shi thumma asha sannan ya sake dawo duniya thumma qutila sannan kuma koma a kashe shi kaga dai karewa sadaukar da take ya ya dandani zafin mutuwa amma wannan bai sa ya tsorata ba ya yadda ya yi ta ba da wato kansa arha saboda Allah ba kwane zai iya wannan ba ila a karan farko ko bisa tsautsayi a kashe mutum amma bayan ya ji ɗanɗanin mutuwar ya ji ya take ba lalle ne in ya duniya ba kuma ya iya cewa na farko ya isa eh? ba lalle ne kuma komawa ba to amma saboda ƙarfin imaninsa aka kashe shi ya dawo aka kashe shi ya dawo aka kuma kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma qutila wa alaihi daynun sai aka sake kashe shi amma kuma ana bin shi bashi ma da dakhala aljannata hatta yuqda daynu ba zai taba shiga aljanna ba sai an biya masa wannan shine abin da ya tayarwa da annabi hankali to idan wannan da irin wannan gagarumar gudunmuwa da ya ba wa addini da sadaukar da kai amma ka je shiga aljanna in ana bin shi bashi a ce kai dakata akwai sauran matsala a tare ina kuma ga wanda bai kai shi ba kaga ashe abin yana da tsanani da gaske wannan shine abin da ya tayarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali hadisi ne tabbatacce Imam nasai ya fitar da shi Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mu'jam uh, al-Awsat Al-Hakim a cikin Mustadrak wala lafazin Hakim ne shek nasir dil albani ya hassana shi eh, hadisi ne hasan akwai hadisin jabir ibn abdullah wanda yake cewa wani mutum ya rasu muka yi masa wanka muka sa masa likafani muka sa masa turare muka kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya masa sallah fa kullu tusalli alaihi muka ce ya rasulullahi gashi nan ayi masa sallah fa khata khutwatan annabi sai dan yi tattaki ya nufi shi ita wannan jana'iza sun makala sai ya ce a alaihi dainu ana bin shi bashi kulla dinara ne sai muka ce eh ana bin shi dinari biyu ban sarrafa sai annabi ya juya فتحملها أبو قتادة أبو قتادة يجا هكا سيكي يا دوكا وانا شي أبرمت zai biya. ba a saidahu sai suka koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallama abu kata da ya ce addinara ne alayya wannan dinari biyu ni na dauka zan biya mata sai man sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ufiya haqqul gharib wa buri'a minhu mal mayt an biya wanda yake bi bashi haƙƙinsa shi kuma wannan mamaci ya samu kubuta kala na abu ya ce eh haka ne salla alaihi sai annabi ya masa salla bayan an kwana biyu tunda ai ba a nan take dauki kudin ya ba ya ce alayya na dauki masa bayan an kwana biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo abu qatada sai ya ce da shi ma fa'ala dinarani me me labarin dinari biyu da kace zaka biya قلت ah, sai na ce أمس أي amsa يا رسول ne ya معنا بقى mutu ma'ana ba إذا إرم guda ba ai irin kamar yana ga abin kamar yayi ko kusa fa'ada ila al-jilamin al sai ka shi gari da ya ga yadda dai annabi ya masa sai ya dawo ya ce ya rasulullah qad qadaytuhu ma na biya su sai manzo Allah ya ce al'ana sai yanzu fatar da ta samu sanyi wani hadisi imam ahmad ya fitar da shi da isnadi hakan akwai shi a cikin musadarat na hakim da sunan dara qutbi al-hakim ya saha hashi shekh nasir bin albani ya hassana shi akwai shi ai rashin hankali ne bincike kamata su yi eh bincike kamata a yi yanzu ya kasance wa fa'i babu shi tun zai yi ta wahala da 'ya'yansa amma da an ce ya hutu kawai duke suke kalli me ya bani ba sa tunanin wani irin hali mahaifinsu sauraka duk wani abin da ya maimakon su su je ma suna bincike wanda haka ya kamata ne suna binciken akwai mai bin shi bashi ce ba a ma raba gado ake an fita bashi in ma bashi zai cinye gado duka sai an biya shi duka in yaso su zauna ba wannan shi ce ka'ida to amma su ba sa masu su su ji an yi maganar bashi aga wato wannan shi lalacewa tarbiyya ta al'umma ta yadda kuɗi ya zama shi ne komai a gaban mutane Allah ya sauke alhafiz al-munziri yake cewa ya inganta da farko annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi wa duk wanda aka kawo ana bin shi bashi sallah daga baya aka samu sassautawa yayin da ya kasance na sallallahu alaihi daular musulunci ta samu kudi an samu shigo da kasashe ko garuruwa da yawa cikin musulunci sahabbai sun samu wadata ta binnan Jiziya da aka rika karba da sauransu da zaska da aka rika samu daga wajen masu wadata to daga lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika dauke mai wanda duk ya zama ba zai iya biya ba ya rasu iyalansa ba za su iya biya ba saboda ba a bar musu komai da za su biya ba kuma babu cikinsu wanda Allah ya ba shi wadata da zai biya mata wanda ka'idar yadda take idan ya bar wani abu a biya mata a tarikarsa idan bai bar komai ba ko abin da ya bari ba zai iya biya duka bashin ba to ba wajibi ba ne a je wurin 'ya'yansa a ce sun biya bai zama wajibi a kansu ba amma mustahabbi ne abu ne mai kyau su taimaka wa ubansu ko su taimaka wa wanda zai za su gada ba a cewa wajibi sai an kwata kuma abinda wasu malamai suke cewa haƙƙi ne na gwamnati ta biya masa bashin idan yawa ya zama babu wanda zai iya wato zai iya biya masa a cikin in ya zama na bashi da abinda zai biya domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi. kamar da zo a cikin sai muslim hadisan abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam akan kawo masa mutum akan kawo masa jana'iza ta mutumin da ya mutu da bashi sai ya tambaya hal taraka lidainihi qada'a ya bar abun biyan bashin sa fa in huddita annahu taraka wafa'an salla alaihi ya ka ga masa eh ya bar abun biya to sai masa sallah wa illa idan kuma aka ce bai bar komai ba amma ya tafi da bashi a kanta ya da ce sallu ala sahibi ku wa dan uwan ku sallah annabi sai ku shiga ayi sallar da shi falamma fataha Allahu alaihim al-futuh lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka samu fatahi garuruwa da yawa sun aka samu irin fatho khaybar da gana'in na ba'in da na hunayn da sauran garuruwa da aka ci da yaki samu ganima sai ya zama na annabi yana cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim na fi mu'minai cancantar kansu da kansu faman tuwfiya wa alaihi dainu wanda duk ya rasu yana da bashi a kansa fa alayya qada'u to ni zan biya Kamar taraka malan fa huwa li warasatihi wanda ya bar dukiya kuma magadansa su raba sai ya zama na ko mutum ba yana dukiyar idan ya mutu annabi ce to ana bin shi a eh, yana bin shi to a zo in biya taskar taskar abin ina za a samu wannan mai ran ma ba a biya shi ba eh, abinda abinda gwamnoni ba su sani ba ko gwamnoni da suke ba da kwangila ba dan kwangila aiki a je ya aiki a je a duba a ce aiki ya yi da sun yi komai ya yi a su biya shi sun tafi ba su biya shi ba a ranar suka ba shi aiki kuma ya yi musu aikin suka ga yayi a masa ibe shi shi a gurin gwamna ai shi gwamna ne wannan gwamnati ce in ma ya tafi ba shi za a kawo a za wuyansa ke biya ba to fa ya sani cewa ya tafi da bashi mutum kai ya ji cewa shi gwamna ne ai ba ruwansa haƙƙin ya biya shi a lokacin da ya gama aiki ai yana wuyan ma yana wuyansa dan me zai ki bashi saboda ka duk gwamnan da zai kibiyan dan kwangilar da ya gama aikinsa yadda ya dace da kibiyansa to ko ya tafi bashin ya tafi da bashin auyen waɗanda su suka kibiya su ma suna da laifi saboda sun kibawa mai haƙƙi haƙƙi amma shi ma wancan kwamashin sai na saboda ka a ji tsoron wannan kada mutum ya rika cewa shi ai ba shi ko ba shi ko ko ko ya rumu cewa ai gwamnati ce dan bai biya ba ya tafi ba za a ba za a je a kamo shi a ciki ya biya ba kuma wannan kansa yana dakushewa al'umma albarka cikin ta musamman a ce mutum mai rauni ne ba shi da wani ba shi da wani kamun kafa ba da wanda yake da ba da uwa a gindin murhu sai a rike haƙƙinsa za mu zo mu ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mummunar addu'a a kan al'ummar da za ta rika tauye mai rauni haƙƙinsa saboda ba shi da wanda zai kama kafa da shi nabi ya yi mummuna addu'a kan duk al'ummar da take da wannan ah, wato yana daga cikin nauyin sha'anin bashi hadisin abdullahi ah, hadisin imam muslim na abdullahi dan amur da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau kwaru shahidi kullu zambin illa dai ana gafarta wa wanda ya yi mutuwar shahada kowane laifi amma ban da bashi saboda bashi haƙƙin wasu a wani lafazin alƙaslu fi sabilillah li yukaffiru kulli shay'in illa dai kuma da za a kashe shi wajen ɗaukar karmar Allah yana kankare masa duk wani zunubi amma ban da bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin siyasar sa ya ka ce za a fita yaki to duk wani wanda ake bin shi bashi ba a bashi damar ya fita ko yana son fita har sai ya je ya zo da wanda yake bin shi bashi ya yarda ya zai fita saboda kai ya fita ya je a kashe shi kuma shi bashi shi kuma sannan shi ma an taimake shi idan ba a bar shi ya tafi ba ya tsaya ya nemi abin da zai biya wannan bashi kila abin da zai sa ya sha'awar fita kila za a samu ma ya samu to amma kuma akwai yiwuwar ya rasa ransa a can ana son kyakkyawar niyya yayin da larura ta sa mutum ya karɓi bashi to ya zama da kyakkyawar niyya ya karɓi bashi ba ya karɓi bashi bane da niyyar in ya ci a yi ta fama da shi ta arta da shi kafin ya biya a kowane daman can da wani niyyar yake karba ba da niyyar zai dawo da shi ba to wani niyyar da za ka karbi shi da ita tana taimaka da ya taimake ka kuma kyakkyawan niyya ga aikin da mutum zai sa a gaba tana taimaka mata annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu Ta'ala game da miji da mata idan suka samu saɓani aka nemo masu sulhu daga ɓangarensa da ɓangarensa Allah cewa in yurida islahan yuwaffiqin lahu in yurida kaji sharadin da Allah ya kafa musu in yurida in duka bangarorin biyu kowa yana da san a samu maslaha a samu gyara a cikin al'amari idan wani yana da mummunan nufi a zuciyarsa to Allah sai ya fitar da shi ya fitar da hannunsa daga cikin haka sauraka akwai iradatul islah akwai husnul niyya da wani kyakkyawar niyya kai abu hadisi ya tabbata a cikin musnad al-bazzar da sa daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tazawwaja imra'atin man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa yanwi an la yu'addiyahu ilayha fa huwa zani ومن ادان دينا وهو ينوي الا يؤديه الى صاحبه احسبه قال فهو سارق قال صلى الله عليه وسلم يجي دو ولا اورو wata mace akan zai bata sadaki kan wani sadaki amma a niyyarsa ba zai bata sadaki ƙarya yake bai da niyyar ya biya ya ce a daura aure ba shi amma ba da niyyar zai biya ba annabi ci to in ya zauna da ita haka zina azine ki Allah ba zai rubuta mata alhaki ba ita amma shi alhakin mazinaci za a rubuta masa hukuncin sa hukuncin mai aure tunda ba a yi sharadin ba a yi sharadin sarayar da sadaki an ambaci sadaki an yadda akwai shi a zaki amma abin da yake zuciyarsa da babu wanda zai sani ballantana a yi hukunci da wannan hukunci na zahiri ake ba za a ce to aurenka ya lalace ba a'a tana da matarsa kuma ƴaƴan da ya sanfa ƴaƴan su amma shi ne kuma da nake yake wuta wani shi ne shi ne hukuncin wa mani dana dainan duk wanda kuma ya ci bashi da niyyar ya biya ba da niyyar ba zai biya ba to shi kuma fa huwa tarik na barawo to laka a hukuncin barawo yake a gurin Allah babarani a cikin al-mu'jam saghir da al mujamul al-awsat ya ruwaito da salsala sahihiya daga wani da ake kira maimun al-kurdi daga babansa radiyallahu anhu yace naji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahr aw kathura laysa fi nafsihi an yu'addi إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان na ce duk mutumin da ya auri mace da sadaki kaɗan ko da yawa amma a ransa bai yi niyyar ya biya ta ba ya yaudare ta har ya mutu da kuwa ta yaudare ta yana sama ta daɗin baki sama ta baki sadaki na sadaki na a ta gaggaya mata wasu maganganu na soyayya yana ta nuna ta kwantar da hankalin ta mai sadaki kuma yadda muka zama a bakin sadaki kuma yin sadaki zai kaza kaza kaza har ya mutu bai ba ta sadakin ta ba to zai haɗu da Allah ranar gobe kiyama a matsayin mazinaci wa ayyuma rajulin da dana daina duk mutumin ko da ya ci bashi la yuridu an yu'addiya ila sahibi haqqahu ba ya da niyyar ya biya mai haƙƙin haƙƙinsa khada'ahu hatta akhadha malahu ya yaudare shi har dukiyarta. karbi dukiyarsa fa mata wa lam yu'addi ilayhi daynahu har ya mutu ya kibiyarsa laqiya Allah wa huwa tariq zai tashi a cikin barayi ranar gobe haka nan abdullahi bin ja'far ya rawaito daga abdullahi bin ja'far daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ma'a da'in hatta yaqdi yadaynahu ma lam yakun fi ma yakrahu allah to Allah yana tare da wanda ya ci bashi har sai ya biya bashin matukar dai ba akan abin da Allah bai yarda da shi in dai abin da zai ci bashin akan sa abu ne na halal da Allah ya yarda da shi ko shi ne wanda Allah ya yarda da shi ba shi na ruwa ba to ubangiji yana tare da shi da taimaka masa har sai ya biya wato wanda yana nuna taimakon Allah ga wanda ya ci bashi bisa larura ko ya ci bashi da niyyar zai biya Abdullahi bin Ja'far Ja'far ibn ah, Abi Talib ɗansa Abdullah sai rawaito wannan hadisi to shi abdullahi bin ja'far ne ya kole khazin yakan cewa wato mai ajiyarsa izhab fa khudli bidaini tafi ka je karɓo mun bashi wato wannan storekeeper din sai amma sai ce storekeeper din je ka ciyo mun bashi fa inni akrahu an abita laylatan illa wallahu ma hiya saboda ban so in kwana ba Allah baya tare da ma'ana da taimakonsa da ba'da istamaitu bayan ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ci bashi ba wai ba wai ne da bukatar ba da niyyar dai zai biya mai bashin kuma Allah ya kasance tare da shi da taimakon sa wani hadisi ne hasan ibn majah ya fitar da shi da al-hashim yana da shawahid wanda hadisin zai zama hadisi kai ah, akwai hadisin da Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad daga Muhammad ibn Ali daga Aisha عائشة إتما كانت تدان كو تدان tadanu ta kasance فقيل لها ما يحملك على الدين وليس عنه قالت يا عائشة ليس كيك الأباش يبان بزمن ولا بحر قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجم الكيرة شعبا من عبد يدان وفي نفسه أداؤه إلا كان معه من الله عون babu wani da zai ci bashi da zimmar zai biya face Allah ya taimake shi fa ana altamisu zalika al'aun don haka ni wannan taimakon nake nema na Allah a ruwayar tabarani ya ce kana lahu min Allah aun wa sabbaba lahu rizqa zai zama mata taimako daga Allah kuma ya sabbaba mata samun arziki sai ka ga ya ci bashi ta hanyar wannan bashin kuma Allah ya buɗe masa kofofin arziki masu yawa saboda kyakkyawar niyya da take zuciyarsa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adda Allah an adda addaha Allah an wanda ya karbi dukiyar mutane bashi da niyyar zai mayar musu to sai Allah ya taimaka masa ya mayar masa da wannan dukiya ومن أخذ المال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها wanda kuma ya karbi dukiyar mutane da niyyar ya lalata ya cinye ya ce ya ci banza atlafahullah shi ba sai Allah ya lalata shi hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari cikin sunan ibn majah da wani akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa man hamala min ummati dayna thumma jahada fi qada'i thumma mata qabla an yaqdihi fa ana wali nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya dauki bashi daga cikin al'umma ya yi iya ƙoƙarinsa ya biya wani albishir ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma da kuma irin tausayin da yake wani al'umma dole ya ci bashi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya biya biya amma allah bai sa ya biya ba bai bar abin biya bai koma ga allah annabi ya ce to ni zan tsaya masa wannan bishara ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga al'umma amma fa kun ji sharadi kan ka je ka ta bashi ka ce annabi da tsaya ba sai ya yi iya bakin kokarinsa Allah ya san abin da yake ran kowa saboda haka wanda ya yi iya kokarinsa Allah ya gani ba ganganci cikin lamarinsa wani cin bashi na ganganci ne kuma kisan da yake wa dukiyar da ya ta bashi ma ganganci ba ganganci cikin lamarinsa kuma da kokarinsa ne ga ya ya sauke bashin har Allah ya karɓi to annabi ya ce shi ya tsaya mata ranar gobe Ta ga wani albishin ana son sassautawa wanda ake bi bashi ba shi da abin biya yana son ya biya ana son wanda ya bada bashi ya ɗan ɗaga maka nama da ka sassauta mata wannan eh, tunda kamar da muka ce shi ba shi taimako ne taimako kai wa wanda ka bawa to na wajen neman wajen ka taimaka masa kakkai abin da zai kuma jefa ta cikin damuwa musamman ma idan ka lura cewa akwai uzuri akwai hadisi a haini hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani mutum attajiri da yake bawa mutane bashi فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه yana ba wa mutane bashi idan ya ga idan ya ga wanda yake ya kasa samun kudin biya sai ce ku daga masa daga ku yi masa rangwami ga Allah an ya tajawaza anna kuma wala Allah Allah ya gana rangwami fata jawazan ba ana sai ku Allah ya masa irin wannan ga aljaza'u min jinsil amal aljaza'u al-ihsan imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullah ibn abi qatada daga babansa abu qatada shi abu qatada ya ba mu wani bashi wanda ya ba wa bashi din nan ya kasa samun abin da zai biya bashi sai suka rika yar buya duk inda ya ga abu kata da zai zai sai ya ki zuwa in ya ga ya biyo hanya sai sake hanya ƙarshe dai suka haɗu sai ce in kere na zawo zawo ko tana zata ƙarshe sai suka haɗu da suka haɗu sai yake ba shi uzuri ce wallahi ni mawasir wallahi ba ni da shi na rasa abin da zan biya ka yi kala Allah karan sai da Allah kala ah, Allah wace wallahi na rantsi da Allah kala fa inni sai ce to na ji mazan Allah yana cewa man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurab yau al kiyama, bal yunaffis am mu'sir aw yada'an ce na ji manzon sallar alaihi wasallam duk wanda zai faranta masa rai Allah ya kubutar da shi daga bakaken cikin ranar da kiyama. to ya abin nan to ya yaye ma wani damuwarsa wato yaye ma wanda yake cikin matsuwa damuwarsa ko ya rage masa wani abin da bashi wato ya daga masa kafa ko ya ma masa rage yadda zai iya biya hadisin sai muslim na abu yusuf yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man anzara mu'siran aw wada anhu adallahu Allah fi dhilli wanda duk ya wato saurara wa wanda yake cikin tsanani da rashin ko ya yi masa rashin to Allah zai sa shi a inuwar ranar da babu inuwar sai ta Allah amma wanda yake da shi ya kiriya to wani azali akwai masu saurin bashi ba don sun rasa ba to suna ga su masu wayo ne karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam gani ya zulmun saurin bashin wanda Allah ya wadata shi zalunci zalunci ne a ruwayar amur ibn sharid yana cikin sayo ibn hibban wancan hadisin sayi yana cikin sayihain hadisa abu huraira yana cikin sayihain yana cewa annabi yana cewa layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu layyul wajidi allayyu shine al-maflud taurin bashin wanda yake samu yana samu amma ya taurin bashi na ya ce to wannan zai halatta mutuncinsa da hukumarsa wato zai halatta a yi magana a kansa a faɗi zalincinsa a faɗi rashin mutuncinsa don mai taurin bashi babu laifi ka yayata wa 'yan kasuwa cewa wani taurin bashi yake baka ci naman kala ka faɗa so mutuncin saɗin nan kakkace ai bari ka shuru kaga abin nan harkar nan ba sai a ci a yuhillu irzahu wa uqubata kuma da ukuba gare shi ukuba ba da wasu ce a tsari shi kai alkali ya kulle shi a yi masa mummunar mu'amala annabi ya yi addu'a ga al'ummar da mai rauni ba zai iya karɓar haƙƙinsa ba daga wajen mai ƙarfi sai ya wahalar da shi kaga farkon waɗanda su gashi shine masu binci waɗanda haƙoƙin al'umma ko wasu da al'umma suke hannunsu amma an ka je karɓa a yi ta je ka dawo je ka dawo je ka dawo wannan to wannan wani abu ne da zuke jawo wa al'umma wato ci baya imamu tsabarani a cikin mu'jamul kabir da nawa yi ne ke su domin ta zai su kamo gidan rediyo wa'ula tabarani ya ruwaito daga khawla bint qais matar hamza ibn abdul muttalib radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma qaddasa Allah ummatan la ya'khudhu dha'ifuha al-haqq min qawiha ghayra muta'ata'in Allah ba zai tsarkake al'ummar da mai rauni ba zai iya karfo haƙƙinsa daga mai ƙarfi ba ba tare da ya wahala ba Allah ba zai tsarkake wannan al'umma a ruwayar abu sa'id al wanda za cikin musnad abi ya'la annabi yake cewa la quddisat ummatun ka ganin addu'a ce la yuwafad da'ifu fiha haqqahu ghayra muta'tai kada Allah ya tsarkake al'ummar da mai raunin cikinta ba zai iya karbar haƙƙinsa daga mai rauni ba tare da yawa hana ba mai karfi ba tare da yawa wahala saboda ka ashe kaga duk gwamnatocin da za su tara ainihin ayyuka na jama'a da za su bayar a yi amma da ƙarshe su kibiya to waɗannan babu shakka suna jawo al'umma fushi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a ce mai rauni yana da haƙƙi a gurin gwamnati amma ita wahala je ka dawo je ka dawo a yau sun fassara wani ta'a ta'a ne shine kasratu tirdat yawan kai komo je ka dawo je ka dawo je ka dawo je ka dawo to wannan al'ummar da ta kasance da irin wannan nabi ce ba ta yi albarka ba ba ta yi albarka ba kaga wanda zai jawo wa da al'ummar ta rashin albarka mai amfanin ta a cikin al'umma ba shi da wani amfani irin wannan ba za ka same shi ba ce a cikin irin al'ummomi yanzu za ka je kasashen yamma ga su ba musulmin bane amma irin waɗannan haƙoƙi ba ka samu ana mutaka ba to kowane sai Allah ya ya buɗa musu albarka amma mu nan wanda yake mugu zai samu amma mai gaskiya mai gaskiya sai ta wahala da shi wani ka dinga ce yayi kwangila shekara uku shekara uku shekara biyar yana ta yawo da takardu an ki biyan shi in kuma aka yadda za a biya shi din to akwai kuma yanci ma zaune suna nan kafin abin ya zo sai an gwaigwaye an gwaigwaye in bai yadda a yi ta wato sassaɗar abin ba to zai rasa ka to idan al'umma za ta ci gaba wani addu'ar annabi ce ba annabi ne ya ce Allah ba zai sa albarka ga al'ummar da ba za ta ba mai rauni haƙƙinsa ba sai ya sha wahala sai ya wahala sannan ta ba shi haƙƙinsa to wani al'umma annabi ya ce kada Allah ya sanya tsarki a cikinsa Allah ka kiyashe shi so wanda yake da haƙƙi yana da yana da fawa komai rauninsa mai ƙarfi ne haka sai na abubakar yake cewa الضعيف قوي الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه mai rauni a cikinku shi ne karkarfa a gurina har sai na karɓo masa haƙƙinsa mai a cikin shi ne mai rauni a tsaguna har sai na karɓi haƙƙin da yake hannunsa haka wanda ita ce shi shugabanci na adalci akwai ibnu maja ya fitar da wata waya yake cewa wani ba kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yakan yakan karbi kayan wasu bashi ce in ya zo a kwana biyu ka zo ka karba ya karbo bashin sa annabi sai zo same shi lokacin biyan sa yayi to irin jafa'i din na kauyawa bai zamu tarbiya ba sai yake kausasa wa manzo Allah maganganu yana uharrij alayka illa qadaytani irin ba fa zan kyale ka ba sai ka biya ni ba zan rabu da kai ba sai ka rabu da ni sai ka biya ni sahabbai suka tako suka tashi suka daka masa tsawa wai haka tajri man tukalli ka san da wa kake magana manzan Allah kake cewa ba za ka rabu da shi ba sai ya biya ka sai mutumin ne ce haƙƙi na nake nema annabi ya ce halla ma'a sahibin haƙƙi kuntum me ya hana ba za ku kasance tare da mai haƙƙi ba bai kamata ku zo bayana ba shi yake da haƙƙi a buna sai ku mara bayansa amma ka san zai wahala eh ko malamin ka ne wani ya zo yana ta kuma sai na ka biya da baki ai baka iya bari annabi eh sai annabi ya aika wa khawda binti Kai, matar hamza ibn abdul muttalib bafkanta sai ya aika masa ya ce idan kina da dabino rajin bashin sada aka cike da na dabino wacce kwanan dabino ko ya biyo kwanan dabinansa za ka wani mabukaci ne zo nema babu annabi ce ka ba mu bashi za mu baka sai ya aika wa haula ya ce in kina da dabino ki bani bashi in mun samu dabino za mu biya sai ta ce eh mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya rasu ga bashin dabino sai ta aika mata sai ya biya wannan balaraba balaraba kawai bayan ya bashi ya kuma sa a kawo wani abinci a kuma ƙara aka kuma bashi sai ya ce aufaita aufallahu laka cika cika kai ma Allah cika maka haka yi wa annabi addu'a eh sai annabi ya ce ula'ika khiyarun nan. innahu la quddisat ummatun la ya'khudhu dhaifu fiha haqqahu ghayra muta'addi shi waɗannan su ne zaɓaɓɓun mutane kada Allah ya tsarkake al'ummar da mai rauni ba zai iya karɓar haƙƙinsa ba sai wahala haka ne ne ce da sauraka al'ummar musulmi tana da tarbiyya kwarai da barin sakin tarbiyyar aka yi har wasu su zo su ce za su musulmi ya ya kamata su yi shugabanci ya ya kamata su tabbatar da adalci amma da an rike koyarwa musulunci to da kowa ya zauna lafiya kuma da kowa ya ji daɗi sawa'un ka samu ko ka rasa wannan ba zai tashi ta ba saboda za ka ga adalci shi a bayan ƙasa Allah ya mana da kyau lokacin yawan jamu tsaya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يرجع عنده من أول الجبل